Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To a yau Lahadi ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da 'yan gudun hijiran Venezuela a Colombia. a cikin wasu jerin sakonnin twitter kuma a cikin daren jiya asabar shugaban amurka donald trump ya musanta rahotanni cewa ya umarci jami'ai su rufe kan iyakar amurka da mexico kuma zai yi afuwa ga jami'an idan doka ta kama su yawan karuwan al'umma a najeriya ta sama da kashi uku cikin ɗari a kowace shekara ya sa hukumomin ƙasar sun fara ba da magungunan tsarin ta iyali a kyauta kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Speta janar na 'yan sandan Najeriya ya ce shawo kan matsalar aika-aikar masu satar mutane bai fi karfin 'yan sanda ba. Sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Legas sun kama wasu 'yan sandan da ake zargi sun kashe fararen hula. Bayan nan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar manyan kusoshin gwamnati sun jagoranci bikin nadin sabon sarkin arewa dogon dutse na 33 daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu ba kuma kiri. a yau lahadi ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai je garin kukuta da ke kan iyakar kasar colombia inda zai gana da 'yan gudun hijiran venezuela garin kukuta ya kwashe ɗimbin 'yan kasar venezuela da suka arce daga gidajensu sakamakon rikicin da ya barke a kasar pompeo ya yada zango a wurare da dama a kasashen kudancin nahiyar amurka a wannan lokaci domin neman wa amurka goyon baya ga game da wato matsayin shugaban amurka donald trump a kan shugaban venezuela nicolas maduro yayin da ya yada zango a kasar peru a jiya asabar pompeo ya gana da shugaban kasar martin vizcarra da kuma ministan harkokin wajen kasar nestor populizio pompeo ya yi ba wa mutanen peru wanda suka taimaka suka baiwa dubun dubatar 'yan gudun hijiran venezuela matsuguni tun da fari dai a asuncion babban birnin kasan paraguay pompeo ya gana da shugaban kasar mario abdo benitez a kan batutuwa da dama da batun da suka hada da batun venezuela da 'yancin bil'adama da laifukan kasa da kasa da kuma karfafa demokaradiyya a wannan yankin a cikin wasu jerin sakonnin twitter a cikin daren jiya asabar shugaban amurka donald trump ya musanta rahotanni cewa ya umarci jami'ai su rufe kan iyakar amurka da mexico kano kuma ya ce zai afuwa ga jami'an idan doka ta kama su a ranar juma'a ne jaridar new york times da talabijin cnn suka ce a makon da ya gabata trump ya umarci shugaban hukumar kwastam na wancan lokaci kevin mcallenin ya rufe kan iyakar amurka da mexico domin hana bakin haure shigowa nan amurka a ranar goma ga watan afrilun wannan shekarar ne aka bai wa makalin aikin rikon kwarya na shugabancin ma'aikatan harkokin cikin gida ta homeland security bayan da kristin nelson ta ajiye aiki waɗannan kafofin yada labarai sun ambaci wani jami'in gwamnati da suka sa kai sunansa a matsayin majiyarsu. jaridar new york sam ta ce yana yiwuwa kalaman na trump da ya yi wa mcallen wani ya yi su ne a cikin ba'a amma a cikin sakonnin twitter da shugaban kasar ya aikewa wa new york times ya ce jaridar ba ta tuntubi fadar white house domin tabbatar da sahihancin labarin da ke hannunta ba yawan karuwan al'umma a najeriya ta sa wato ta sama da kashi uku cikin ɗari a kowace shekara ya sa hukumomin ƙasar suna ba da magungunan tsarin ta iyali a kyauta da kuma ba da nasiha ga iyalai a najeriya domin rage karuwan al'umma ƙasar najeriya da ta fi kowace ƙasa a nahiyar afirka yawan al'umma ana sa ran yawan al'ummanta zai kai miliyan 400 kafin shekaran 2050 adadin da zai ninka yawan al'ummata ta yanzu a cewar hukumar ƙididdigan al'umma ta nan amurka aure da wuri da yawan haifuwa da kuma rashin samun magungunan tsarin ta haihuwa suna cikin manyan dalilan da ke kara yawan al'umma a najeriya haka zalika batun al'adu da na addini suke taka muhimmiyar rawa a wannan fannin wani dan fafutukan tsara rayuwar iyali ejike oji ya bayyana damuwansa akan yadda ake samun karuwan al'umma ba tare da wato daukan kwararren matakan dakile hakan ba number of people we are producing every year is faster than our development rates ya ce muna samun karuwan al'umma cikin gaggawa fiye da ainihin ci gaban da kasar take samu ya ce wannan ne kuma babban dalilin da ya sa najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi yawan talakawa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa a nan wato sashen hausa na muryar amurka sabon shugaban gwamnatin sojan kasar sudan ya faɗa a asabar cewa ya himmantu wurin shirya miƙa mulki zuwa ga ainihin gwamnatin farar hula tsakanin shekaru biyu don haka ya janye dokar hana fitar dare a kasar laftanan janar abdul fattah burhan ya bada wannan sanarwa ce a wani jawabin farko da ya fara yi a talabijin kasar inda ya ba da umarni da a sake mutanen da aka kama su karkashin wannan dokar hana fitan wanda shugaba umar albashir da aka hambarai ya kafa ta matakan baya-bayan nan dai na nuni da cewa zanga-zangar neman tsarin demokuraɗiyya a ƙasar ya fara karya lagun sojojin ƙasar mai arzikin mai sanarwar ta biyo bayan murabus da shugaban sashen leƙen asirin ƙasar sala abdallah muhammad ya yi a jiya asabar wani guda bayan da ministan tsaron ƙasar ya fice daga aikin soji labarin da suka biyo bayan juyin mulki wanda aka yi wa wato sojoji suka yi wa shugaba bashar wani bam da aka dana a bakin hanya ya raunata sojojin kasar romania guda hudu a jiya asabar a kudancin afghanistan a cikin wata wani fadar da ya barke tsakanin sojojin gwamnati da mayakan taliban kana kuma aka kashe wasu mutane da dama a wasu wurare daban a cikin kasar inji jami'ai faɗai ya ɓarke ne kwana guda bayan da taliban ta sanar da shekarar yaƙi da take ikirari inda ta saba kai hare-hare lamarin da ya gurgunta kyakkyawan sakamakon da ake hasashen samu a tattaunawar da amurka ke jagoranta wacce take yi da ƙungiyar taliban domin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi na ƙasar da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi tare da kuma rage tashin hankali hankali a cikin wannan lokaci na shekarar yakin ministan tsaron kasar romania ya tabbatar da sojojin kasarsa guda hudu sun ji rauni a kudancin lardin kandahar a lokacin da wasu abubuwan fashewa suka tarwatse akan ayarin sojojin inda aka ci gaba da kai musu hari da harsashai mai magana da yawun gwamnatin lardin aziz ahmed aziz ya faɗa wa muryar amurka cewa taliban na ta kai harin nata ne a kusa da filin saukan jiragen sojojin kasar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce shawo kan matsalar masu satar mutane bai fi karfin 'yan sanda ba don tunuma shirin yaƙi da masu wannan aika-aika mai taken Operation Pop Ada ya fara samun nasarori. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja na ɗauke da rahoton. Let me reassure all citizens of our renewed commitment to implementing effective strategies towards addressing the current security challenges. Sofeto janar na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Abubakar Adamu ke tabbatarwa 'yan Najeriya irin hoɓɓasan da suke yi na ɗaukar sabbin matakai irin na dabarun aiki wurin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Ya ce irin barazanar da ake fuskanta a halin yanzu na masu satar mutane da 'yan bindiga daɗi wani abu ne da za a iya gani tamkar kalubale ne. Amma ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewar wani abu ne da za mu iya shawo kansa cikin gaugawa kuma ma a halin da ake ciki muna yi wa tufkar hanci. Operation Pop Ada was conceptualized to address in the shortest possible time the threat of kidnapping, banditry in Zamfara. shugaban 'yan sandan najeriya wanda ya tsokaci a kan shirin yaƙi da masu satar mutane 'yan bindiga daɗi 'yan fashi da makami mai take operation puff ada da aka kaddamar a ranar biyar ga wannan wata na afrilu ya ce tuni shirin ya fara cimma nasarori a jihohin kogi niger zamfara kaduna da katsina don kuwa mun kama kimanin 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane guda 46 yayin da muka bindige karin wasu guda goma a musayar wuta da aka yi da 'yan sanda muka kuma ceto wasu mutane biyu da aka yi garkuwa da su kana mun kwato manyan bindigogi kilar ak-47 guda goma sha takwas da kuma harsasai guda dubu daya da dari biyu shugaban 'yan sandan najeriya ya ce wannan shirya nasu a halin yanzu yana samun nasara sosai da koyaya masana tsaro ke ganin wannan ikirari na rundunar 'yan sandan najeriya Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne. In muka diba mizani na aunan nasara a matsalar tsaro in ana tunkararsa akwai abubuwa da ake dibawa na farko wa aka kama wa aka hukuntar na farko kenan na biyu wa'anda ke tunzura wutan abun suke samun ma wa'annan barayi makamai da kuma bayanai su nawa aka kama aka hukuntar da su sannan uwa uba wadda ma duk yahi muhimmanci umarni da shugaban kasa ya bayar na cewa amma mai dazuzzukan nan wani mataki ya ɗauka shi a muƙaddashin IG na police na mamaye dazuzzukan nan a tabbatar da cewa wayannan barayi ba su samu dama ba na farko sun zama yadda dajin wuri inda suke abubuwan da suke yi ko kuma ma barin dajin daga nan misali na bangaren kaduna koma garuruwan da ke kewayen nan abin da ya kama daga naija har zuwa katsina har gaba ma har zamfara tunda dazukan nan duk sun haɗe kuma suna iya wucewa wurin kaga gaskiya akwai ayan tambaya ga wannan ikirari da shi IG Muhammad Adamu yayi Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina rundunar 'yan sandan jihar lagos sun kama wasu 'yan sanda biyu da ake zargin sun kashe wani matashi har ila yau rundunar ta sake kama wasu 'yan sanda biyar da ake zargin sun harbe wasu fararen hula guda biyu wakilin murya amurka babangida jibril daga lagos na dauke da rahoton yanzu haka dai wasu 'yan sandan jihar lagos guda biyar sun shiga hannu bayan da aka kama su bisa tuhumar harbe wasu fararen hula biyu wanda ɗaya daga cikin mutanen biyu mace mai suna ada infanye ta riga mu gidan gaskiya shi kuwa ɗayan namiji mai suna emmanuel akumafuwa da ke kwance a asibiti a sanarwar da kwamishinan 'yan sandan jihar lagos mu'azu zubairu ya fitar ya ce yanzu haka 'yan sandan biyar suna hannu sai dai kuma akwai wani sufeto mai suna daniel ojo jallo da ake nema ruwa a jallo bayan da ya arce a lokacin da lamarin ya auku to koya mazauna birnin lagos ke kallon wannan mataki da 'yan sandan jihar lagos mantar mani wani dan okada ne a lagos ke ganin gaskiya 'yan sanda ta wani bangaren ayyukan su suna kyautatawa ta kuma wani bangaren gaskiya musamman dai na lagos gaskiya mutanen 'yan sanda gaskiya ba za su ba su kamanta aikin sa yadda ya kamata saboda ni dan okada ne yana harkar okada musamman yankunan da muke kusan 'yan 'yan sanda aikin da suke kan mai yake karewa ma zan dan gaskiya za a kama mutum a yanzu belin ɗinsa sai ka ji mutum dan sanda ya kama mutum kuma in personal ma ba cikin uniform ba ya zo kawai kai tsaye ya kama mutum ya kuma sa mai wata abin nan kama a ce belin na wajen dubu goma to wannan kaga ai ba aiki ne. kawo yanzu dai kwamishinan 'yan sandan na jihar Legas ma'azu Zubairu ya ce rundunarsa ta sallame wasu 'yan sanda guda hudu daga aiki tare da gurfanar da su a gaban kuliya da koya masu fatukar kare hakken bil'adama ke kallon ayyukan 'yan sandan a najeriya malam musa jika wakili ne a kungiyar amnesty da ke najeriya mu abin da muke gani game da wannan kisan gilla da su 'yan sanda suke ma al'umma ba a najeriya kaɗai ba duk duniya ne baki ɗaya mu muna gani rashin ɗaukan mataki ne da kuma rashin hukunta su saboda kullum ana kallon duk abin da ya shafi dan sanda idan ya yi irin wannan yana da wahala ka ji an mashi hukunci sai dai a ce kawai za a bincika a ga abin da za a yi amma wannan ba karamin al'amari ba ne kuma ba karamin koma baya ba ne sannan kuma babban take hakkin bil adama ne a duniya baki daya a ce dan sanda wanda kake tunanin shine zai kare mutuncinka da hakkinka da kuma ranka da kuma dukiyanka to kuma shine wanda kuma zai rika kokarin yana yana faman halaka ka kaga wannan wani abu ne wanda yake muna tur da shi kuma muna kuma Allah wadai da shi wannan kame da rundun 'yan sandan jihar Lagos sai dai ya zo ne kasa da wata daya da wasu 'yan sandan su ma aka caje su da laifin harbe wani matashi wanda kuma ya ja hankalin jama'ar Najeriya ko a makon jiya rundunar ta kama wasu 'yan banga 33 da ake zargi da ta da husuma a unguwar Fadeyi da ke nan Lagos da kokarin samun karin haske da daga bakin kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Lagos game da zargin da 'yan baburan yi kuwa rundunar 'yan sandan jihar lagos da kama su ya ci tara duk kuwa da sakon karta kwana da na aiki masa babangida cifirin murai amurka daga lagos a gaida baban gidan jibril manyan ƙusoshin gwamnatin Nijar da gwamnoni da sarakunan gargajiya da tsohon shugaban ƙasar da tawagogi daga Najeriya sun jagoranci bikin naɗin sabon sarkin arewa dogon dutse na talatin da uku Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ɗauke da rahoton. A cikin matakan tsaro na gaske ne manyan kusoshin gwamnatin jamhuriyar Nijar da suka hada da ministan da ke kula da harkokin al'umma da ministan man fetur da na tsaro da ministar Alma Umaru da Muhammad Usman tsohon shugaban kasar Nijar da 'yan majalisun dokoki na ƙasa maza da mata da gwamnonin jihohi da shugabannin gundumomi da magajin nan gari da sarakunan gargajiya suka halarci bikin naɗin sarki na 33 na arewa da ke kasancewa cewa yanki na farko da ya soma yaƙi irin na gaba da gaba da tura mulkin malukiya da suka kutso yammacin nahiyar afirka a lokacin sarauniya mungu ta lugu mai alfarma sarkin musulmin da magaram zandar abubakar sanda shine jawabi a madadin kungiyar sarakunan gargajiya ta kasar na yi wa allah madaukakin sarki godiya da ya tara mu a nan domin gabatar da wannan biki na nadin sabon sarki na arewa muna yi mishi barka da sunan duka sarakunan nijar muna mishi fatan alheri muna mushi kuma galgadi bisa kan zaman duniya ya san shi dama ma amma mu kara dishi ne zaman duniya sai an yi hakuri sarauta sai da hakuri kuma wanda yake suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba Allah ya yi shi Allah da ya yi shi Allah ya san dan me yasa shi gaban su wanda ya jayayya da Allah ya abin da ya kamata a yi ya rungumi jama'a shi jama'a shi ta rungume shi ya so abin da jama'a shi take so amma a bisa kan hanyoyi na gaskiya. A wurin bikin an gudanar da gwadin al'adodin Arewa tare da kira ga sabon basaraken Ahmadu Sabo da ya tattale su domin kar su ɓace abinda ya sa na tuntuɓi yayan sabon sarkin domin jin yanda za su tunkari wannan koken da aka yi musu ga Muhammad Sabo. Insha Allah duka abinda al'adodinmu na gargajiya ana duwar aka yi a tsare tsare ya tawari dai shina sun sa wanda ya sahwa daga kula da wannan abin shine wanda ake ce ma mai gari Gilbert mai zama da harkar noma da harkar kilcir babban mutum ne namu na arewa wanda ya san duka waɗannan takalar kenan sa shi da jahwada abu ne na farko na kare waɗannan al'adun su dai al'adodin sun shahi tattalin doguwar arewa da buri da sauran tsafe-tsafe da suka gada ga kakanni da kakanni kuma sarakuna daga ƙasar daura ta najeriya da jihar kebbi da sauran sassa daban-daban na tare ta najeriya sun halarci wannan bikin tare da yin fata alkhairi wa sabon sarkin na tuntubi sabon basaraken cewa da mai martaba sarkin arewan dogon duci amadu sabo domin jin irin farin cikin da shike ciki ganin wannan ranar farin ciki akwai shi babban farin ciki amma da sai dai mu yi allah godiya kowa mai komi wanda ya sa wannan ranar ta kasance ce kana gani jima'ar da ya zo sai dai mu ce mun gode ma Allah shi kan farin ciki ba za a iya bayyana ba yadda ake jin shi sai dai a ce alhamdulillah su dai matakan tsaron da hukumomin kasar suka ɗoka a wurin wannan biki na nasaba da irin harin da aka kai a waɗansu 'yan makonni da suka gabata a wani gari da ake ce ma bagaji a cikin yankin dogon duci wanda ake tunanin 'yan kaifin kishin addinin islamar kasar mali ne suka aiwatar da wannan aika-aikar haka ma da irin yanda waɗansu waɗansu ke jayayya da zaben sabon basaraken na arewa da aka yi a ranar 28 ga watan yulin shekarar da ta gabata haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga dogon doci a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narkefa. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji tattaunawar da na da Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin alfurkan da ke jihar Kanan, Najeriya, wanda ya yi magana kan gudunmuwar da malamai suke bayarwa wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umma. da kuma irin matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka wajen daƙile wannan lamari na kuma fara da tambayarsa kamar haka. Lura da irin rawar da malaman addini ke takawa a yanayi na zamantakewa, kamar wani irin gudunmawa kuke bayarwa wajen yaƙi da matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa. Eh, wato wannan matsala matsala ce mai girman gaske wanda dole dukkan bangarorin al'umma su ba da gudunmawa a sa hannu a magance ta. Malaman addini Eh, kamar yadda a dukkan wata mushkila ta rayuwa su ta shafa suna da babbar gudunmawa na farko dai tsare wannan mushkila ce wadda take muke ganin tana barazana ga abin da shari'a ta zo domin ta kare shi waɗanda ake ce masa abubuwa na larura guda biyar wato tsare addini tsare rai tsare hankali tsare mutunci sannan tsare dukiya dukkan addinan Allah sun zo domin su tsare waɗannan abubuwa to miyagun kwayoyi su ne suke gurɓata hankali don haka ya zamanto abu ne da yake barazana ga ɗaya daga cikin larurorin nan guda biyar to malaman addini yawan babban abin da suka yi shine na farko dai hudu ba cikin hudu ba ba na manta akwai lokacin da masallacin alfurkan da aka yi hudu ba da muka yi hudu ba akan wannan mushkila yan ƙungiyoyi na samari da kuma waɗansu jami'an yaƙi da miyagun kwayoyi sun zo sun nuna muhimmancin wannan hudubar da aka yi da kuma yadda za a yi haɗin gwiwa a ga yadda za a maganta wannan mushkila to bayan hudubobi da aka yi na faɗakarwa to sannan akwai kuma wato ƙoƙarin waɗanda aka same su suna sun fitinu da wannan a je wajen su a yi musu wa'azi a janyo hankalinsu domin waɗansu daga cikin waɗanda suka fada cikin wannan al'amari ba wani abu ne ya sanya su suka fada ba saboda rashin kulawa rashin mafadi a cikin al'umma suna yawo suna gararan ba don haka yayin da ya zamanto cewar an nuna kulawa tare da su musamman daga wajen malamai waɗanda ake ganin su ne jagororin addini a cikin al'umma wannan yana yin tasiri a gare su to sannan irin tarurruka da gwamnati take shiryawa da kuma hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi in sun shirya duk irin waɗannan tarurrukan sukan nemi sa hannun malamai domin su zo su yi bayani su da mahangar addini a wajen yadda za a yi yaƙi da waɗannan miyagun kwayoyi to kuma kamar yadda ka sani yawa yawan akwai hizba hizba suna kokarin su ba kaɗan ba a mude a nan jihar kano saboda hizba suna bibiyan kango kango da ake irin waɗannan shaye-shaye waɗanda suke yi za su kamo su kuma wani abu abin kayatarwa da shi ne idan sun kama waɗanda suke wannan kafin su yi musu komai sai sun yi musu wa'azi tukuna to kuma a cikin wa'azin nan akan samu da yawa su tasirantu ya zamanto wannan ne sanadiyar a shiryar su da barin wannan mummunar hanya da yawa yawan waɗanda ku suke cikin hijba za ga duk malamai ne na addinin musulunci domin ita kanta hukuma ce ta addini to sannan akwai kokari da aka yi a nan jihar kano tsakanin wato a malamai da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ake ce ma zauren malamai da ƙungiyoyi na addini da na kare haƙƙin bil'adama karkashin jagorancin profesa musa burodo wannan ƙoƙarin da aka yi na tara 'yan unguwanni da fuskantar da su irin yadda za a yi yaƙi da wannan wato mushkila a cikin al'ummarmu yadda kowane 'yan unguwa za su je su san inda ake amfani da miyagun kwayoyi inda samarin da suka shiga cikin wannan harka don a yi musu horarwa addini da yadda za su kula da kansu wanda wannan an samu tasiri matuka don har wannan zama ma ana kokarin wato a zauna tare da mai martaba sarki domin a nuna masa irin abubuwan da aka yi saboda ganin kulawar mai martaba sarki da wannan mushkila yadda za a maganta ta na'am To, ko za ka iya faɗa mana irin nasarorin da kuka samu na haɗin kan da kuka yi da ƙungiyoyi da kumar hana shan miyagun ƙwayoyi? Eh, to gaskiya an alhamdulillah ana samun nasara domin ana samu da dama waɗanda suke suka shiga cikin wannan harkar suna barinta daga sun zo sun zamanto ma su ne irin jami'an hizban masallatai don komo a nan masallaci ma akwai waɗanda yake da sun kasance sun tasirantu da wannan amma kokarin janyo hankali ya sa suka bari suka zo suka zamanto a nishadin da suke da shi suna aiwatar da shi wajen hidimta ma masallaci da masallata wannan ta daga cikin nasarar da aka samu to sannan kuma kamar yadda kake gani dai hizba ta samu nasara matuka wajen yaƙi a wajen kamo inda ake yin ake sayar da waɗannan miyagun kwayoyi domin mushkilar mu ta kano babban mushkila shine wato ba wai kawai shan kwaya ba ai ba wai kawai a janyo hankalin waɗanda wannan masifa ta same su ba a datse hanyoyin shigo da ita cikin jihar kanan ko eh, eh, ko kuma arewacin gaba ɗaya ma kwarai da mun samu nasara a nan wajen alhamdulillah dr bashir aliyu umar kenan limamin masallacin alfurkan da ke jihar kanan najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin Yanzu a madadin bakon namu, Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin alfurkan da ke jihar Kanan, Najeriya, sai kuma Bonsa Tufa da ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ubangijin Allah so gaba Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. a yau lahadi ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai je garin kukuta da ke kan iyakar kasar colombia inda zai gana da 'yan gudun hijiran venezuela garin kukuta ya kwashi ɗimbin 'yan kasar venezuela da suka arce daga gidajensu sakamakon rikicin da ya barke a kasar pompeo ya yada zango a wurare da dama a kasashen wato kudancin amurka a cikin wannan lokaci domin nemar wa amurka goyon baya daga kasashen game da matsayar shugaban amurka donald trump a kan shugaban venezuela nicolas maduro a cikin jerin wasu sakonnin twitter da a cikin dare jiya asabar shugaba donald trump ya musanta rahotanni cewa ya umarci jama'ai su rufe kan iyakar amurka da mexico kuma ya ce zai yi afuwa ga jama'an idan doka ta kama su yawan karuwar al'umma a najeriya ta sa wato ta sama da kashi uku cikin ɗari a kowace shekara ya sa hukumomin ƙasar suna ba da magungunan tsara iyali a kyauta tare da ba da nasiha ga iyalai a najeriya domin rage karuwar al'umma ƙasar najeriya da tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar afirka ana sa ran yawan al'ummanta zai kai miliyan 400 kafin shekarun wato 2050 da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da bonsa tufa da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau jonah cummins zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya.